Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba yakubu makiri ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ajiyar dare a birnin kumasi ya yi wa mutane barna a unguwar ababu da a asabi janshin kuma ya halaka mutum guda mun hira da shugaban hukuma a sakwari manfo inda wannan ambaliyar tafi barna muna ɗauke da shirin da rashin ta yi wadda salu garba zai gabatar akwai kuma wasu sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban faransa emmanuel macron yana a kasar maliya inda aka shirya zai halarci taron kori da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi kasashen mali da burkina faso da chadi da mauritania da niger kasashen da ake kira g5 a yankin sahel sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin kasashen biyar za su samar da dakaru wanda za su agaza a sojojin faransa su dubu hudu da na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha ɗaya da suke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin ana sa ran shugaba macron zai ba da sanarwa cewa faransa tana goyon bayan kafa wannan runduna abin da babu tabbasa kai shine wace irin goyon baya ko guduma ce faransa za ta bayar ƙasar saudiya da ƙawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da qatar yau litinin suka kara wa'adi da suka bai wa qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka gindaya mata jiya lahad kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi a ƙara wa'adin jim kaɗan kamen ƙarshen wa'adin na farko kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa da bahrain da masar sun yanke hudun diplomasiyya da kasuwanci da katar a ranar biyar ga watan yuni suna zargin gwamnatin ƙasar da goyon bayan 'yan wato ta'addanci zargi da katar ta musunta kenan ministan harkokin wajen wannan karamar ƙasa da take yankin na gulf sheikh mohammed abdulrahman alsani ya ce sharuda da saudiya da ƙawayenta suka gindaya mata wanda suka hada da janye sojojin turkiya daga kasar da rufe tashar talbijin nan ta al da tauye dangantakan da iran suna da wuya wurin mutuntawa ba tare da wato sadakar da yaucinta ba a halin da ake ci kuma jiya lahadi ne amurka ta rage dokar hana shiga cikin jirgin sama da kwamfutar hannu daga abu dhabi helkwatar haɗaɗɗiyar daular kasashen laraba bayan da kamfanin jiragen fasinjar ƙasar itihad ya aiwatar da sabbin matakan tsaro dokar ta fara aiki ne cikin watan maris wacce ta shafi jirage da suke zuwa amurka kai tsaye daga tashar jiragen sama goma a yankin gabas tsakiya saboda damuwar da jaman amurka suke da ita cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda su ɓoye bama-bamai cikin na'urorin masu kwakwalwa kamfanin etihad wadda yake jigila har 45 kowane mako daga abu dhabi zuwa amurka ya yi marhabin da wannan mataki wani kakakin ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ya yaba kamfanin jiragen saman saboda sabbin matakai da ya dauka waɗanda ba a bayyana su ba ya kara da cewa matakin zai kasance abun koyi ga jirage da suke zirga-zirga cikin gida ne ko kuma ƙetare har yanzu dokar tana ci gaba da aiki kan jiragen sama da suke tashi kai tsaye zuwa amurka daga tashoshin jirgin sama a kuwait da jordan da masar da turkiya da saudiya da morocco da qatar da kuma abu da kuma dubai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai a ƙasar indonesia sun faɗa a yau litinin cewa wani jirgin sama mai saukar ungulu dauke da ma'aikatan ceto da sojojin ruwa da na ƙasa wato na ƙasar guda hudu ya yi haɗari a kan hanyarsa na kwashe mutane da suke fuskantar haɗarin tumbuɗin wuta daga wani tsauni duk wanda ke cikin duk waɗanda ke cikin jirgin sun hallaka jiya lahadi jirgin ya afka a wani tsauni a gundumar da ake kira temangung a tsakiyar lardin java hukumar aikin ceto da agaji ta kasar ta ce an gano garowakin duk waɗanda suke cikin jirgin an shirya sojojin ruwa da kuma masu aikin ceto za su taimaka a aikin kwashe mutane a wani tsauni da ake kira diyank bayan da wani tsauni ya fara tumbuɗi har mutane biyar suka jikata yayin da ta fara turo laka da toka waɗanda tsawonsu ya kai mita hamsin tsaunin diang ya fara wato yana da farin jini ga masu yawon bude ido musamman ma wato saboda wurin ibadar hindu waɗanda aka gina a ƙarni na tara To har daga karshe mm, Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya yi alkawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar ƙasar bayan da jam'iyyar da ke mulkin ƙasar LDP ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin Tokyo. Ana jin cewa jam'iyyar LDP za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da. Jam'iyyar CFP ta gwamnan Tokyo Yuri Koiki da ƙawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127 masu lura da al'amuran yau da kullum a japan suka ce zaɓen ba batun gwamnan tokyo ba ne amma zakarar gwajin dafi ne kan shugabancin prime minister shinzo abe wadda ke fama da abubuwan fallasa ana zargin abe da cewa ya yi amfani da mukamin ya taimaka wani amininsa ya samu damar buɗe makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki abin da yake da wahala gwamnatin ƙasar ta japan ta yi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka tafka a jiya dare a birnin kumasi ya mamaye manyan hanyoyi a birnin da gidajen mutane a unguwannin abu-abu da kewaye da asabi janshin a cikin gundumar asakwari manfon kana ya hallaka mutum guda ƙoramar nan da ake kira falale a unguwar ababu ta batse kamar yadda ta saba yi a duk shekara kuma tana hana motoci kai komo a tun jiya har wannan lokacin gwamnatoci a baya sun yi alkawura na gyara wannan ƙoramar da ke haifar da mummunan ambaliya a kowace shekara amma abu ya ci tura to kowane irin mataki ne wannan gwamnatin ke ɗauka tambaya kenan da na yi wa kantomar gundumar a sakwari manfa alhaji halidu sa'idu lokacin da na zo yau inda magana ga kusan shi na zo na da wannan aiki kasa da yake nan da bakwai biyu cikin haka mataimakin shugaban kasa na yau alhaji da samamu da bamiya ya kawo jiki daga kasar gombe zuwa da sarakuna kuna suka nemi wannan aikin an taba alfawari da su za a yi tare ba ya yi a za a sa anno daga a lokacin mataimakin shugaban kasa ya nemi ne zakin kauna da minista na asanti sai jiki mu je mu duba mu bar ya samu estimate na wannan aiki a lokacin na wurin bakwai da yake da ya wuce ko biyu da shi minista da injiniyar muka je sai estimate duka a lokacin da muka gama aikin sakaddu da komai za mu mita sun aka nemo taimakin shugaban kasa je china da magana da ya zo dab da sallah yanzu takardar ya kai gare shi na shugaban kasa. To bari mu duba da ka shiga ofis ko ka iya kayi binciken ainihin alkawarin da tsohon shugaban kasa ya yi ina aka kai da wannan maganin ko kwata-kwata dai maganin ya mutu kenan. Ba ku na yin taimaka da ɗazu bayan da aka yi alkawarin da dama sai gani nake cewa lokacin da mataimakin shugaban kasa ce a yi aikini sai ce ba amma an bi an taba alkawari da mutanen mu kenan bi an tun estimate ma je ka da estimate ma na nan ne ga shi mu da mu duba mu dan gyara ka dan ci mu da shi muka je muka duba ba a takarda ko dai ne wani yake da ke gadawa kama alkawarin da aka taba yin nan an fara wana kaga da an fara in ka zo za ka ci gaba da shi sai ka gano shi da sauki amma ban zo wani abu haka nan ba inda mu zo mu yi kiyoyewa ne da tafiyan ma ya muna sauki ta shin wannan karo kuma da mataimakin shugaban kasa ya ce ku zo da estimate a duba yadda za a yi baka ganin wannan irin alƙawura ne da aka saba gani a baya irin na 'yan siyasa wanda akasarin su cikansu na da wahala ban ganin wannan sabida mataimakin shugaban kasa na yau ko da ban ban yin shaidan kowa ko zan yi magana na kowa na yi magana da biyu ko na yi shirin su sabida na san shi mutum ne da yake yin alfahari yana cikawa alhaji ga kama mun ba mu ya dalilin da ban na gane wannan alhaji ba mun ba mu ya zo mun hadu eh, wato filin masallacin juma'a ranar lahadi cikin wannan maganar nan yake yana neman ranar alhamis da biyu mu yi aiki mai ni da rigima mai wallahi tallahi abin alhamis ni na manta kamar ranar zamu yi da tsafta sai ba sai kira na kamar alkawarin da ya yi kan mu je mu yi estimation na ya kama ranar da ya sa in kokari mu je mu yi estimation na yallahi tallahi to a shi ka gani in dai wani mutum haka irin wani abu haka ya zo ya alkawari da mu mu da ya bar mu baya lokacin na shi kuma kuma suna muna to ka ga gwada haka ma mutum ne da yake yin yin da ya sani ko alkawarin da ya zai cika. ke Gani na yi nike komawa tuma dalla alhaji halidu sa'idu kenan kantomar gundumar asakwar manfa a birnin kumasi ghana yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai bisa inji. thank you kuma dalla abokalangu kenan allah ji kansa da rahama waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku kenan da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasa. sai alkaluman hahon farashi ya ragu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajifansu. Jama'a Assalamu alaikum. Da rashin tayi kenan, shirin da ke faɗakarwa a kan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako. Yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da bakonmu Ishau Aliyu da ci gaba da firat da muka so tun makonni biyu da suka gabata. Wato, Ishau eh, ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama. Ya kaga tsarin musamman ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya ka ga yanayin nasarar aiwatar da shi. to kasafin eh, bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yadda gwamnati ta gabatar da shi ne shi shine kaga na bara budget ne na transition wato eh. na sauyin eh. gwamnati amma wannan sai ya zo da alakakai menene alakakai ya zo da tawayan tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu kasafin kuɗi. Na ji akwai ko kalmar recovery ne ma ciki. Eh, budget of growth and economic recovery. Wato ana maganan fita daga wannan kangi. Hmm. To fitan shi ne kullum muke gaya ma hukuma a yi a hankali. Kar ba a fita ba a ce an fita. saboda in da gwamnati ta ba da hujjoji cewa ku yi haƙuri kaza ne ku yi haƙuri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullum a rinka aiki da abun da ke ƙasa kuma ana ƙoƙari ana kwatanta aikace-aikacen da ya kamata budget of economic growth a recovery misali na bana to kaga tun daga sunansa ya nuna cewa a ana ƙoƙari ne a fita daga wani ƙangi da aka shiga to wancan ƙangin an fita to shi shine zaka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi. Hmm, yusho tun da ka kawo ma maganin fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ce kwamitin tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan agusta najeriya gaba ɗaya za ta fita daga wannan fatara ko gangin tattalin arziki da take ciki da ake kira recession shin ya ka ga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa eh to ba za mu kira shi ga baki ba saboda mu muna aiki da alkaluma ne kasafin kuɗin triliyon bakwai da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan ɗari bisa ɗari ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan harkan um, kamfanoni da harkan gina tattalin arzikin kasan da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan su ne suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa za ka ga an ware kuɗaɗe da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a sama kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bara kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma a ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan janairu shine watan farko da aka ɗauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to a yi ƙoƙari a ƙaddamar da shi sai an yi wannan na za a ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gansu kiri-kiri idan ba a yi wannan ba to fa za a ta yin gaba ne ana waiwaye. Yusuf kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan ƙangin gaba ɗaya. Eto eh, mu a yadda muke kallon eh, al'amuran al'amura muna na ga maka mu a tattalin arziki muna amfani da ƙididdiga ne da aka samar. Daga ƙididdigar da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin ƙasan. To wannan aikin sai fa ya koma sama. Bayan da za a yi aiki ya ragu ka ce za a fita daga ƙangi a nan da wata uku. Haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasan. sai alkalman hahon farashi ya ragu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajifansu sai farashin da ake ba da aro kuɗi a banki ya ragu sannan masu neman aron kuɗi za su shiga bankuna su karɓo kuɗaɗe sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙalma mu su muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka daɗi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ƙa'idance wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bi ta to ba za ka sai dai ai fushi da kai amma kai ba za ka yi fushi da kowa ba wato dai eh, <laughs> yau da za a ce kusan wannan abun sai yadda hali dai kawai eh, a'a idan alƙalma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka samu hannu sai mun jira mun ga yadda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashen mu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki zai ce ya da sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya fa kaga ba zai yiwu ba dole zama akwai hikimar magana dole zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikinmu da Allah ya ɗora mana shine mu ta ƙoƙari tun da da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana a ɗan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tattalin arziki suna yi da kuma yadda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi ba ne a'a siyasa kan danna abin da za a ce a yin misali za ka ba shugaban ƙasa shawara amma sai ka ga kamar ba a nan ya karkata ba kuma in ka faɗa zai ga ba ka ɗauka ba to sai ka ɗauke shawarar sai ka shiru kana sane da ita sai ka tambaye shi me za a yi to irin waɗannan abubuwan su ke mana tarnaki a tattalin arzikin ƙasa ƙasan tana da arziki mai yawa tana da mutane masu yawa kuma ta tana kasafin kuɗi mai yawa in ka kula ai kasafin kuɗin ƙasan da aka yi a 2015 triliyon hudu ne amma wanda aka yi a 2016 sha shida ne wanda aka yi a 2017 sha bakwai ne amma sauƙi ya samu ma mutane da yawan wannan hauhawan farashi ya kwace komi ne to sai an yi fada da hauhawan farashi hauhawan farashi in bai gyaru ba to tattalin arzikin mutanen ƙasan ba zai gyaru ba tun da abin da suke samu ba gyaruwa ya yi ba na galibin mutanen ƙasan kuma ƙasan za ta samu buɗuwa ne na buɗe sauran tattalin arzikin ƙasa wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan ya bunƙasa harkar noma ya bunƙasa harkan kasuwanci ya bunƙasa harkan eh, eh, ma'adinai ya bunƙasa harkan eh, wasanni a bunƙasa harkan filafilai da sau irin waɗannan abubuwan kowa ya yaɗu ya samu ƙaruwan kuɗi in ya samu ƙaruwan kuɗi to shi ne fita ai daga recession domin recession kullum in za ka auna an fita daga tawayan tattalin arziki ka auna da kanka shin jin daɗin da kake yi ya ɗan ƙaru koko ya ɗan ragu in ya ɗan ƙaru to kai ne abin bincike na farko a kan ƙaruwa in kuma ya ragu to sai ka koma kuma na wani in ka koma na wani sai ka koma na wasu sai ka koma na mutum ɗari sai ka ce to a cikin mutum ɗari suwa suka samu ƙaruwa sun kai kashi goma ko sun kai kashi ashirin ran da suka ce sun kai kashi hamsin to an samu karuwa in sun ka kashi sittin an sake samun karuwa in sun ka kashi saba'in an sake samun falala karuwa mai girma saboda haka haka ake kididdiga a yi magana na ilimi inda ake faɗa ma eh, hukumomi abin da ke faruwa tattalin arzikin ƙasa. wannan falalar rayu shehu ya kamata ta shafi sauran 'yan najeriya ko masu sauraron mu don ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suka yi a zamanin baya lokacin da akwai kuɗi a ƙasa ba yanzu kamar kuɗin ma ba sa yawo a cikin al'umma yushe wani shawari za ka ba wa mutane ne da alamun mutane ne ba sa bullo da wasu misali in rake kake sayarwa ka hada da wani abu ka ƙara saboda kasancewa akwai matsaloli abu ɗaya ba zai iya taimaka ba wato ba mutane ne za a ba shawara ba hukumomi ne za a ba shawara saboda su mutane da samunsu da duk abun da suke indiya irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi ta kuma aje su take auna kasuwancin mutane to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta ita ne ta shi sa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati to a ko da yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba gwamnati ta kula da farashin abin da ake saya kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki musamman abin da ya shafi abin da mutane ke amfani da su mun yadda a kare masana'antunmu domin su ci gaba da yin aiki amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane to gwamnati ta karya waɗannan mutanen ta buɗo ta wata hanyar ta kawo ma mutane domin mutanen su ne gwamnatin duk inda ta kai ga ƙasa kowa ya talauce to ba wanda zai siyan fa abin da kake saidawa amma idan farashi ya daidai da mutum goma ke iya siya yanzu sai suka zama mutum ashirin za su iya siya saboda farashi ya canza to an taimaki tattalin arzikin ƙasan kenan amma in ga abu amma yi mugun tsada an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana kuma to tsadan zai kure idan ya kure kowa zai kasa siya in an kasa siya shi wancan din ma nashi zai fita dan shi ma tsadan abin da yake so tsada za ta zo ta cinye shi shi yasa eh, tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci abin da ake yin shi dubu ɗari yanzu ya zama dubu ɗari uku kaga an kwashe kuɗin gwamnati abin da za a yin shi a miliyan goma yanzu sai ka sa miliyan ashirin to wannan hawan farashin shi ke kwace arzikin mutane kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa kuma income ɗin da suke samu nawa ne. Madalla Malam Nasiru da Malam Yushau. Za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka daidaita mana sauti nisa lugarba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma mako mai zuwa da yardar allah kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su to madalla yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana Salamu alaikum wa Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na garin Jiga ina kira da yan uwa na yan Najeriya musulmi da Kirista da Fidan ɗaga hannu wa Janar Muhammadu Buhari addu'a ya Allah ka ba shi lafiya kamar shi gidan shi lafiya ka ba Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya ku ko ministoci ba haka kuka yi da baba ba ku dubi Allah ku dubi Najeriya saboda Najeriya tana cikin halin da take ciki Allah ka yi mata sauki ka mata adadi daga ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Assalamu alaikum. BOA mai magana daga Musa Obane sarkin guragun Ringin daga Jigawan Najeriya. A ina fatan albarkacin wannan azumi da muka kai Allah ya yarda ya ba mu zama lafiya a Najeriya. Kuma Allah ya dawo mana da mu lafiya. Kuma da salatanmu na gargajiya da salatanmu na siyasa da mu kanmu musulmin Najeriya Allah shi maimaita mana da yawa barkanmu da sallah. hazawa salam daga musa obabe sarkin guragun sarkin ringin salamu alaikum sashen hausa na mai amerika sunana alhaji musa amerikan suya kirin najeriya mazauni iwari ina wa ɗan najeriya fata da yiri kuma ne musu barka da gama watan azumin da rana lafiya da yin sallar lafiya yanzu allah ka zubara mana shekara mai dawowa lafiya mu ci gaba da shugaban kasar mu addu'a Allah ka ba shi lafiya Allah ka yaye mai matsalar da ke damuwarsa. Mai magana Musa Shehu Inosari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya a bisa yadda kuke wa Buhari ce ce kuke. Kuke cewa rashin lafiyar nasa ya yi tsanani ya yi wane ne ya yi kaza. kai ka ba. ta ba? Shugaba ne kamata ya yi ta masa addu'a Ubangiji Allah ya ba lafiya. Amma ana ta ce ce kuke shugaba ya je neman lafiya ana faɗan maganganu waɗanda suka ga dama talaka suna taɓa ɗan maganganun da bai kamata a kan shugaban ku ba ya kamata yan najeriya mu rinka yi shugabannin mu addu'a shugaba buhari nan mu zauna mu ta masa addu'a ubangiji allah ya ba sa lafiya kan mu samu shugaba irin shugaba muhammadu buhari ai ma ya wahala a najeriya don haka mu yi wa kanmu alam na shara yau ne muke ganin shugabanci kada mu taɓa ganin shugabanci mai adalci gaban shugaba muhammadu buhari don haka ya kamata al'ummar najeriya mu rinka yi masa addu'a kar mu rinka yi masa fata wanda bai kamata ba allah ubangiji ya saka a gidan rediyon amerika da alkhairin ta suna na musa shehu musari daga jihar yobe a tarayyar najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Kasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chadi da Mauritania da Niger da kasashen da ake kira G5 a yankin Sahel sun ce sun haɗa kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-haren da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Ƙasar Saudiya da ƙawayenta da suke rikici da Qatar yau Litinin sa ƙara mata wa'adi na sa'o'i 48 hukumomin ƙasar da ke Doha su cika sharuɗan da suka gindayawa a ƙasar. Duka-duka kuma da wadda ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma lokacin la'asar za ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin rahotanni da wasu labaran kuma. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin a anan sashen hausa na muryar amurka musamman ma sahabu imam aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu ta wannan safiya hajiya zainab baba ya ko makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya